a wajen wani taron gangami na kwato pdp da aka yi a yola shugaban najeriya ta baki mashawarcinsa ta fuskacin harkokin siyasa mr ahmad ali gulak ya ce ba za su kyale ba wasu su ci amanar jam'iyyar musamman membobin house of assembly Sako da dumi-duminta, silence in Allah ya so ya yarda, kafin wannan lokacin ma za su yi part and go. Mu kuma za mu fit da shi na wulakanci. Waɗanda suka gabatar da jawabai a taron da suka da shugabannin jam'iyyar bangaren Bamanga da kuma tsohuwar 'yan majalisar dattawa Grace Ben da Sinata Bello Tukur idihon da kuma mr boni haruna tsohon gwamnan jihar adamawa duk fa sun yi tufakin cewa jonathan za su tallata a zaben shekara ta da goma sha biyar yayin da yan bangaren ba manga ke gudanar da wannan taron ɗaya bangaren jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin alhaji umaru mijin yau ko gama su ma fa sun gudanar da wani taro inda masu suka shugabannin kanin hukumomin jihar ashirin da ɗaya da kuma yan majalisa da kuken jihar adamawan mr pipi helesha shine sakataren jam'iyyar bangaren ko gama pdp tana karkashin alhaji mijewa umaru kugama dalili kuwa shine wanda aka zaɓa su dai daidai da ba su nan su dai kawai fitina kawai nasu ne fitina amma dai in za bi tsarin dokan jam'iyyar pdp ba inda aka ce a yi zaɓe ba kuma zaɓe su ba su ba haritaccen zaɓaɓɓun mutane ba ne ma gaba ɗaya don haka dai fitina kawai suke yi ibrahim abdullah zai sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya